Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Laraba 24 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe yana tafa ne daga jamhuriyar Nijar. Inda wakiliyar mutamar abari ta gayyato mana mata da masu ruwa da tsaki da masana da kuma malamai inda za su tattauna akan matsalar mace-macen aure wanda yake ƙara ƙamari a cikin al'umma. To jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau. yawan mace-macen aure ya zama ruwan dare game duniya duk da yadda ake samun auren raki ba adadi wanda dalilai daban-daban ne ke haddasa mutuwar auren. Hajiya Sa'ada Sile uwa ce wadda ta gajiya kuma take ganin yau ta fayyace mana irin abubuwan da ke kawo matsalar har aure ya rabu. almajira malama sa'ade malam sule zamani na yau da ake ciki na rabuwar aure kamar yadda gashi arman ana yin shi bayan shi wani amma kuma yawancin rabuwar ta yi yawa to shi ku komi na duniya duka abin da allah saukar da kai ka'idodin shi farko dai mu a yadda muka hankalta wanda muka gajiya kuma cikin ikon allah gashi muna tare abin da muka hankalta wanda yake jayo rashin zaman aure ko kuma auren kanshi ya zama ya samu matsala daga farko ba a gina shi ba cikin tafarkin da ya kamata a gina na aure saboda akwai mafi yawancin ƙarya ta yawa a cikin soyayya da ake kullawa ta aure kenan inda gaskiya take biyowa kowane lokaci a ce gaskiya ce za a yi a to insha Allahu arman zai zama shi ma a cikin gaskiya a yi shi kuma a samu kwanciyar hankali to wannan ba da bayan haka sai ya zamanto in Allah ya sa aka yi haka din ma da wanda suka yi gaskiya da wanda ba su yi gaskiya ba to in Allah ya sa arman ya kullu to kuma hallo a cikin gidan akwai matsaloli su ma a zaman gidan akwai matsaloli kamar yadda suke aukuwa na da ana waje soyayya ce ake a yanzu kuma an shigo cikin gida a bi da haƙuri sai a ce a wannan soyayyar da aka yi ta a waje to ita ce yanzu ma za a zo a yi ta ka tambaye shi salula da gudu ya saya ma ka tambaye shi uniform ya saya ma ka tambaye shi wasu hidima da ta shahe ka ya maka to a yanzu ya kurkure abin da yake hannun shi ya zo ya yi aure an zamna maimakon a zamna a fa'inci juna har Allah ya warware wa kowa a to sai ya zamanto ta ce in dan wannan abin in ba a yi ba to ita kuma za a samu matsala a gurin zamantakewa da armi to kun ga kamar irin wannan kenan yana zayo matsala ta da harko mutum ya ga yayi wahala ya kashe kuɗin shi akan wannan arman kuma ka zo kana takura mishi babu kaza babu kaza an yi kaza an yi kaza hankalin shi da sai tashi shi kenan da ya ce ya kare kanshi daga cikin wannan sai mutum ta ce a'a kafin wannan abu bata amince ba kawai ita ga yadda suka girka shi a waje to kenan ginkin wancan da na haɗi na hwari na zance wanda ba shi ba shine aka dora arma a ciki da an ɗauki auren a lokacin da aka ɗauke shi aka hudu gaskiya tsakani da Allah to sai a zo a zauna lafiya kenan wannan rabuwar armi mafi yawancinta akwai rashin biyayya da mazan da mata su mazan ba su karanci auren ba kafin su yi auren su matan ba san auren ba kafin a yi auren kuma ba a akai karatun haka ba kenan irin wannan duk shi yake jayowa arman ya samu matsala daga rashin sanin matakin auren daban-daban to in muka zo kan mataki hajiya mm-hmm. kamar yaya ne ya dace tun daga farko daga neman aure har zuwa a yi ɗaura auren wani mataki ne kamar irin ƙa'idodi da allah ya gindaya na neman aure yauwa ne wajen kafin zuwa wurin aure a yanzu arme da ake yi mafi yawanci arme ne ake yi ba irin na da ba da aka yi arme aka zama na lahiya yanzu arme ya komo cikin salula a da yaro in ya ga yarinya ba ma shi yake fara zance da ita ba sai ya bi hanyar makusantanta ko kuma ya bi wasu makwabtanta halin yarinya nan kaka yake ciki ko kuma ita iyar wace ce ko wace ce wannan ya yi wannan sai ya samo suwaye ma'aifanta idan ya samo suwaye ma'aifanta a lokacin zai gaya wa shi ma nashi ma'aifan ina son yarinya guri kaza na ganta abu ta ka'idar uwaye sannan a ba yaro izini sai su yi kenan in suka yi arme a lokacin an san uwaye kowa ya san matsayin da wane shi matan sun yi bincike su masu bincike sai a gama sai a yi aure amma yanzu armi ya zama to armi na salula ke kin gan shi uwa ta gan shi uba bai gan shi ba yarinya sun kare komi a salula sun kare sun yi har kudin sadakin su a salula to ta kaka za a yi in kin je gidan ya baki daraja tun da arman dama na salula ne sai uwaye daga baya zo ce a su wannan armi an kare ma sadaki sun faɗi sadaki tsakanin su sun faɗi kayan armi su kenan uwaye anan yawanci ido ne za a sa saboda kalkace ka za a ce a bai ya san arman ne a samu matsala su suke ka'ide komin su a yanzu su suke ka'idewa ba kai ba kake ka'ida kai uwa baka san ma an ka'ide sai an zo sadaki a ce a an sun shirya da shi sadaki kaza ne sun shirya da shi za a kaka alme kaza to saboda Allah ku uwaye mu ta gaza dole mu sa ido mu rika kallon abin da za a yi saboda kan rai ba a ce daga baya kai uwa ko uba ya fito daga gurin kaza ku tsara ko kuma rashin eh, zaman lahiya ya fito daga uwaye to mafi yawanci wannan uwaye shine suke hakuri akan haka to amma wannan kwarai da gaske ba abu bane wanda za a bari a ci gaba menene abin da za a ci gaba akwai abubuwa wanda da yawa ana so magabata su ma su sa bakin su sa bakin magabata ba wani abu ne muna nan lokacin nan a lokacin kunce yace sadaki daga jikawa goma kal a gara aka koma aka wani muka ji daɗi kowa hankalin shi ya zo jikin shi aka ka'ide kaya aka zauna a yanzu iyan suna da ɗan abin da za su yi arme amma kuɗin kaya ne ba su da shi ita yarinya tana son armi shi namijin yana so ba su da kuɗin da za su armi kuma an sa ido ma'ikanta ko za ku yi magana an sa ido ba a rage kuɗin aure ba saboda Allah da annabi za a yi ba a samu ɓanna ta yawa a cikin doron ƙasa gashi wani bi in kika ga an kawo ma wance akwati goma sha hudu ko goma sha biyar da kudi miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu wasu har miliyan biyar ke ma ki ce dole sai an kawo miki kuɗi. madalla um, kamar bayanin wani da kika yi ni kan kaina a rayuwata na ga ayoyi kamar guda uku wanda ya zama ya samu ɓaci saboda kawo kaya yarinya aka kawo mata kaya da ita ragowar ta koce a gidan daban da ba aka yi saraki aka kawo mata kaya da aka ka kaya sai ta je ta ga ta waccan gorar ta ya hina ta yawa sai ta zo ta shi mai sai ya kara ya ce mata in wannan bai babban na yi aka raba ma kaga saboda wani kuma har inda yau ke motsi ita yarinya wajen shekara hudu ba ta yi auren ba ba a samu wanda ya zo ya kara kaɓin nashin ma ba a kawo bari a kara wani kenan irin wannan wata ko kuɗi aka kawo ta ce ita wannan kuɗi fa ko bai mata ba shi ko ya karba ya kai wa wata shi ma wanda zai ta karba ya daidai da ita sun sun ayu to irin wannan al'amarin ana yin shi yanzu ana a yi kokari uwaye da magabata uwaye lehinsu na farkon lehin uwaye dama ka aihi ya shekara da shekaru ba ka ajiye mata kayan aure ba sai ka ce lalle wannan miji da ya zo sai a wannan lokacin za ku tara kayan armi a tatike shi babin shi kuma in bai da shi arman bayi ba za a yi ya lalace da kaga wanda ya hudo an yi sadaki da wancan amma in wani ya kullo mai bata kuɗin sai ta yarda da shi sai an je gidan kuma sai a ta da wannan dan hankali a ga kawai ba yadda ta so ba a cikin gidan haka aka yi don mi bai baki kaza don mi bai to zama armi ba kasuwa ba yan ba kasuwanci ne zama arme zama arme a yi shi saboda Allah da manzan sallallahu alaihi wasallama shi kanshi arme ku diba ku ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arme shi kanshi saboda shi aka yi shi ne yasa yi shi saboda Allah ubangiji yasa ya huto daga cikin shi da bai da daraja aure ai ba za a yi haka ba to amma adiba a gani in mutum zai aure ya yi saboda Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama mu gyara uwaye ku gyara iko ka sa hannu a cikin sanda a kafa dokar da za ta rage wa karfin arme kuɗi na arme da gara da uwaye suke yi suna jin wuya su ma zan suna jin wuya kenan a daidaita a samu maslaha arme ya rika zama dan Allah kuma a zama da haƙuri akwai gara ko akwai gara kuwa wanda uwaye wani amarya zata kai gidan ango wani amarya abin da za ta kai gidan ango batta da shi batta da shi yau a ce miki gujiyar wannan kare ya kin gama ka saba'in tamanin za ki kici kici kawai gujiya da aya kawai ya kin gama da alkaki wallahi sai kin gama ka tamanin zuwa ɗari ita ce ki yi banda bahuna banda bahun yanzu bahun shinkawa ma ya kai da ɗaya ake kai yanzu goma ake kaiwa wani har sha biyar wani har ishirin bahun shinkawa yau ina uwa ta ganshi masara hatsi saboda Allah hattan guda to kowa ya daidai ƙarfin shi ba a ce ba gara in kana da shi ka diyar ka batta ba matsala amma in baka da shi kalka takurawa kanka ka ce la dole abun da waccan ta yi sai na yi a zo a zauna a sasanta wani lokaci hajiya mhm. wannan garal ita take kawo rabuwar auren in ba a ma ba yarinya gare kirki in ta je daga dangin miji ko kuma shi mijin ya riƙa mai aka kawo miki shi ma akwai matsala wannan matsala duka dan an so aka yi ta amma in tun da hwari zancen da na faɗi na hwari ya daidaita abin da kake da shi ka kawo abin da uwa take da shi ta kai to zancen da ba zai kai ba gore-goren wannan amma kai ka nuna ta kawo abin da kake da shi ita kuma uwal bai kai ba ƙarhin abin da take da ku tun da gado ma baka sai a lokacin ne in dan wannan kuɗi da ake ba da gado da wannan kujerun ba su isa kenan abin da ta ɗauka ta ɗan kai maka in dai ɗiya kake so to a ɗauki ɗiya a kai maka kuma abin da ta kai maka sa hakuri kal a mata gori ku dangin miji ku bar mata su zamna dan Allah da gidajensu. su ku bar su zamana da gidajen su bar ruwan ku da sha'anin aure a rika gyara shi saboda bangare ɗaya kuma hajiya akwai yarinyar in aka kai ta mhm. ita ma in ta shigo gidan da dangin nashi da shikin duka kamar eh, rishin tarbiyya eh ba rishin sanin darajan mm, mutane shi ma yana kawo matsala haka ne kamar yanzu yaren yanzu abubuwa ya kasu ba ladabi ba ne irin namu na da da muka koya daga uwayenmu da yayinmu domin a da wa ko dan ko abokin waye maka magana to kana jin wannan magana tashi ba zancen ma'aikinka ba a yanzu sai zamanto ba haka nan bane ita yadda ma bata ji maganar uwayen nata ba asali yawancin su haka ne daga gidan suka bata tarbiyyar tarbiyyar daga nan ta bace in aka zo dama baka tarbiyyar baka wa uwarka daraja ba to kawa wata sarkuwa ka bata mutunci ko ka ba yan uwan miji mutunci kin ga wannan duka daga gida tarbiyyar take tashi to wannan shine matsalolin da ake samu da su wajen nasu da samu su dan abu kaɗan babu hakuri ita yarinya ba ta zo ba da ladabin da ya kamata ta zo cikin gidan miji to wannan duk shi yake kawowa a cakuya hal yan uwa su sa baki uwa ta ga an mata laihi yarinya ta ga an mata laihi kenan sai abu ya zama ya cakule wannan shine gyaran da za a kawo a ba a hankali a nemi ilimi na addinin musulunci domin duk yanda za a zo inda ilimi na addinin musulunci to wata wataran yarinya ta tuna da na karanta a makaranta an ce ka za mai kyau ne ka za mara kyau ne biyayya ga mijina ga ladan da zan samu ga kuma eh, hakkin da zan hudana shi shi ma kuma miji ya tabbatar da ya karantu akan aure dan irin wani arman ne yanzu mu muna mamaki da shi saboda bai wuce ka zagi uwarta bai wuce ka zagi ubanta ba dan laifi kaɗan ita ma in sai ta rika hutsa da mi kata umuni mi kake mini ni saka hana in je kaza ba tambayar miji a wata gari babu tambayar miji a shigo da yayi magana sai ya zama tsara shi kuma haka da dan abu kadan bayan hakuri da ita ba sai ya zama yana ruri makwabta suna ji da Allah da Annabi a daidaita a kyautata saboda Allah da banzan shi sallallahu alaihi wasallam To Madalla masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Amma kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan waƙar. shafa fadi in ga wakili waje kuma malama madina cewa ta yi matsalar ta samo asali ne tun daga tushe a'udhu billahi minash shaitani rajim rahim assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kenan sunana Madinatu Abdulrazak. To alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar dai yadda aure ya zamanto in za a yi shi ana yin shi kuma a zo daga baya sai a ga abin bai yi ba. to kenan da harko dai shi dai aure sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni annabi yake cewa aure sunna ta ce ya ce duk wanda bai yi kwaɗayi ba a akan sunnata to wannan bayya daga cikinmu kenan armi sunna manzan Allah ce kuma abu ne mai daraja wanda yau in aka ce an yi rabuwa armi al'arshin allah ma girgiza take saboda abu ne mai daraja to abin da ya sa ake yin aure daga baya zo nan da nan ya lalace da farko ake barin duk wata falala tashi kun ga yanzu in aka ce za a yi sadaki ko za a zo sadaki da harko ma sai an zo ana ta almubazzaranci a zo ana ta yin ana tsara abubuwa wanda duka ba na Allah ba ne ba dokokin Allah ba ne wani baya iyawa ma ya ce sai ya nemo bashi ya nemo ramce ya zo ya yi daga karshe ɗan kuɗin da aka bashi ma na sadakin a bashi zai tafi amma duk da wannan ana bin su bashi kenan wannan almubazzarancin da ake warawa shi ma yana daga ummul haba'is Eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana almubazzaranci yana cewa wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwani shaidan kun ga ai Allah ta ka ai almubazzaranci yace masu almubazzaranci yan uwan shaidan ne kenan da shaidan ne ake warawa bayan an yi haka kuma a zo a kafa wasu kaɗe-kaɗe maimakon a gode ma Allah wannan kaɗe-kaɗe da za a yi rishin godiya Allah ce kafirci ma ni'ima Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la in shakartum la azidannakum idan na muku ni'ima kuka gode sai in kara muku kenan samun aure babban ni'ima ce sai ka gode ma Allah da yin addu'o'i da komawa a gare shi da ita ce godiya amma mi Allah ya ce daga baya sai ce wala in kafartum inna azabi la shadid ya ce amma wa inna muku ni'ima kuka kafirce da wannan ni'ima ya ce lalle azaba ta mai tsanani ce kenan wannan kafirce ma ni'ima ita ce wannan almubazzaranci da kaɗe-kaɗe da za ku zo ku sa a ciki maimakon ku gode ma Allah shi ne a kafirce wai kenan ba a gode ma ni'ima Allah ba shi kuma Allah daga ƙarshe sai ya mutane da wannan abu shine kenan su ma in dai aka ce auren ne ba kowa ya shiga cikin daga nan ne ake zuwa haka je ka hwada wani abu wanda ka zo an zo an kawo ba zan an ce wannan ta sahiti. an kawo uniform dama da fari ma tun ana gobe ma sai a ce an zo za a yi wani fati shi ma fatin da kayan shi kaya iri-iri 'yan mata yara ba su da kuɗin da za su yi kenan dole sai sun je sun shiga wata hanya za su nemo shi kana tsoro wani abokinka ya yi kai ba kai ba sannan kuma su uwayen su ma a ce akwai shadda ta sahe sai a ce mai tsada ce kai in ka sa karama a rika kallon ka ana yi da kai kuma in kai kuma babban ma ba wani kudin karama ma bai da in baka sayo ba a zo ana ganin ka kama a rene sannan a komo hallo akwai wani sai ka ga an yi komple hudu zuwa biyar a wani wannan kan sassauyawa ce ake wani a ce ga uniform ita ma wannan ta rana ce kenan wannan bala'o'i da suka shigo su ne kenan a ƙarshe sai ka ga mata sun je sun haɗa cikin wani hallaka shi ku Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahlukati kak ku je wa kanku cikin hallaka kenan wannan abin dole je saka cikin hallaka dole ka je ka bi wata hanya wadda zaka samu wannan kuɗi kuma ba hanya Allah ba a dalilin wannan auren kuma kun gani in aka zo aka ce za a kai amaryar wannan kun ga da dai amarya kawai bai ba a ɗauki mace guda ko mace biyu tsayi su je sun tsare ɗaki su ɗauki amarya cikin aminci cikin mutunci su kai ta wannan gida nata su zamana da ita suna mata nasiha ha Allah ka angonta amma yanzu sai zamanto dama kan akai ita kanta amarya a titi take tana titi a yi wannan hoton a yi irin wannan a ƙara a zo a gamu da mazajen a yi wanda gashi ke da ja arme aka miki amma wani ya zo ya kama ta nan ya yi hoto nan a yi hoto an hudo dukka duk wani adanta ta hudo shi an baza shi a duniya shi ango ina ya ga lokacin ganin shi ma duniya take fara gani kenan kun ganin ma ba doka ba ce ta Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa karna fi kunna wala tabarrujina tabarrujal jahiliyatul ula Allah subhanahu wa ta'ala ca yayi ku zamna a cikin gidaddajen ku kar ku yi huta irin huta ta, jahilai na farko kuma a can wata aya sai yake cewa wala na yubdina hunna illa li bu'ulatihinna kar ku bayyana adanku sai ga mazajenku to ina zan mu kai wannan fada ta Allah subhanahu ta'ala kar ku ka zo adan baki ɗaya ka baza shi a duniya da wanda ya sanka da wanda bai san ka ba ka ya gani ana ta buɗewa ana kallon kyawanka ana gani shi kwamishin naka bai gani ba kenan kuma zuwa daukan amarya eh kenan zuwa daukan amarya shi ma a zo a kwashi yara ga su na 'yan mata a zo a kwashe su da samari yanzu da 'yan mata in suka gamu kowa ya san abin da zai faru kenan dama tun daga nan tsinuwa ce abokan ango su suke zauwa su dauki ana zauwa amma ita amarya keɓe ta ake har yanzu ana samun wata mota guda ta keɓe ta kenan ta tahi hideja amarya sun sani sare kuma wannan badalace za su yi ta takanas Mm. eh kenan kun ga tun anan ma kuma a wani biyan an ji eh shine mm. he a zo ai hotuna kuma da abokan ango bayan kai amaryar ka ce wannan da ya ji a ta tsarkaka ta zama katangaggiya tun da deja an ɗaura armi kai da ita kenan nan kenan namijin ma kun ga ya zamanto duyus duk mai barin haka ma ya zamanto adiyus menene annabi yake cewa adiyusu la ya yadkhulul janna ya ce ke na ya zama mara kishi ma a takaice kawai ya zama mara kishi yana kallo da abokinka ya kama matarka ya saboda Allah ina wannan kuma a ɗakin ka ɗakin ka ma ai sirrinka ne ma eh, eh, gashi na amaryarka to tun da fari ba a gode ba sai aka kafirci sannan cikin kafircewa an janyo tsinuwa Allah an zanyo hushin Allah to kenan abu ba za a yi kyau ba kenan shi yasa ake samun wannan rarrabuwa rabuwa ta aure kuma hallo in an duba wani bangare hallo ya kamata a ce kahin ma a yi arman wannan shi mijin ya san haƙoƙin da yake kan shi na matashi ne eh, na aure ya san menene auren ku bisu makaranta a je a nemi wasu malamai a zamna a su ka samu wata biyu kana zuwa a gaya maka dokokin aure da haƙƙin matarka a kanka da wajibin da zaka sabki ita ma mata haka Kungiyoyi masu yaƙi da musguna ma mata da yara ƙanana na taka rawa wajen ciwo kan yawan mace-macen aure. Hajiya Umadin ita ce shugabar kungiyar da ke yaƙi da musguna ma mata da yara ƙanana a nan jihar da magaran ta yi ƙarin haske a hirar da muka yi da ita. lalle ne ana samun arma arma da yawa kuma muna samun koke-koke da yawa wani bi arman da ake yin shi da kwari ba a yi gina shi ba bisan gaskiya sosai mun samu ba su ɗaya ba su biyu ba in kamar mun ba da shawara mun ba da shawara kowanne ya tsaya a bisa kan inda yake to wasu namijin ko macen ta ce mun gaskiya gara mu je gurin a kai mu gurin alkali don muka raka su har gurin alkali ya saurare su in alkali namu ne na addini na musulunci in kuma na bariki ne a kotu can ma muna raka mata kuma juji yana saurara su yana ba su shawara har ya bude dosiye ma sai in abin ya gagara ne ba kaso yake cewa ya kashe armi ba sai in abin ya gagara an buɗe ido sai an ba su shawara abu ya gagara kowa ya zauna a bisa inda yake to wannan babu wani abin da aka iya dole sai juji ya faɗi cewa arme ya tsaye yabin ga ya kare a arabu kawai shine mafita ba ana son ya mutu ba ne to wannan shawara da maikanta suke badawa ko alkali na bariki ko alkali na kotu wallahi abin da suke faɗi suke bada shawarai abin bi ne kenan ma'auratan ya kamata su tsaya su rika nazari amma uwaye ya kamata in ɗanka ya kawo kawo maka ma eh, laihin mijin shi ko laihin matar shi ka zamnar da shi ka ba shi shawara dan ba haka ake ba ya yi armi da yawa ita ma ta yi armi da yawa kuma al'umma ma ita ma tana da babban nauyi a kanta kin san akwai wanda su ga su kamar an dauke su littijawa ne a cikin unguwa ko kuma dan da dan girman su an ba su wani girma a unguwa suna eh, tare da yan yara ma'aurata ba sa ba su shawara kirki sai suna ba su shawara lalatattar shawara kin ga wannan ma laihi wannan ne ba karamin kuskure ba ne a cikin al'umma su ma kin ga ga al'umma ma tana da babban rawar take takawa da nauyin da ya kamata ta yi wanda ta ga arme ya zamanto an rage rabuwa arme To kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin mu inda wakiliyar mutumar abari ta sake dawowa da baƙwar da ta gayyato mana. na Safiya Abubakar a wanga lokacin za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki a yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi yanda ake yin brochette tsire tsire tsiren hmm. nama wasu gashi na in suna yin shi kamar ba a san ba yanda ake yin shi ko bai yin daɗi hmm. in kana so ka yi wannan tsiren naman naka brochet ka samu abun ka samu nama wanda bai da zare jijiya wanda bai da jijiya nama ne tsoka ce zalla ka ajiye ka yayyanka ta ka samu in ka hada ju in ka kahin ma ka sa nama a ciki hmm. ka samu mutar da inka ka samu kayan kamshi ka samu wanga inka dan lemun tsami kaɗan wanda zaka sa ya ba da gu mai daɗi ka samu ɗan aron maji ka bayan ka haɗa wannan duka sai ka ɗauko naman wannan da ka aji ka sa a ciki cikin wannan jukin da ka haɗa ka sa naman ka ajiye shi ka tsima eh, eh kamar kahin ka yi ka ajiye shi da ya tsumu wajen awa uku yana sa namun naka yi gardi ya yi tafshi ya ba da kamar ɗanɗano mai daɗi in ka da wannan ka ajiye ya tsumu har tsawon awa uku sai yanzu ka ɗauko shi da ɗan tsinkenka na tsira. yawara eh, tsinke kanti. Eh, ka ɗauko shi sai ka ringa ka sa naman guda dama kayan ka albasa ka da wani puwavuron in kana so in baka so kana iya kayan ka haka nan ba sai ka sa ni shine tattasai eh, tsanwa manyan nan ko yawwa tattasai tsanwa manyan wasu suna sa tumatir danye ko eh ana sa tumatir duka kamar yanda mutum yake so ne zai jera abun shi in naman kadai yake so ya jera naman shi kadai in yana so kuma ya sa albasa ya sa tattasan nan tsanwa da tumati duka haka nan ne ka jera su in ka ida jera su ka ida komin ka sai ka aje ka aje garaushin ka dama da abun gasa nama ka dora shi ka gasa shi idan ya gasu in kana so kuma kai kone akwai wani aluminium ake ce mishi wani abu ne da ake saida shi yawwa takardar nan mai walƙiya ita zaka ɗauko ka ɗora a saman abun gasa namun naka bai sa namun naka yayi kauri ko yayi wani baki ko wani abu mm. in ka ida so ya wanda sai ka jera su a sama tunda bai yin komi ni na yi na gani ne bai yi bai lalacewa bai konewa bai komi mm. in ka i da gasa shi a saman wannan takardar mai walƙiya sai ka aje ka yi wani ju in ka na daban mm. wanda zaka hada tarugu ka haɗa mutar da in da mayonnaise shi ma ka sa lemun tsami kaɗan saboda lemun tsami yana ba da wani ɗanɗano mai daɗi ka sa aron maji ka cakula ka cakula ka sa mai ba kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka kada shi idan ka kada shi ka ira ka ajiye kenan wannan tsiran naka ya ira sai ka ajiye shi daga nan mm. kana iya hada shi in kana so ka ci da burodi ana cin shi da burodi ko da frit ba ana iya cin shi da soyayyen dankalin turawa. A masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyarmu a Damagaram Tamar Abari da ma wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau shirin su ba. Muryar Amurka yau ta